sake shine idan an kama mutum bima kana fi hali kufurihi abinda yake cikin sa an aka kama shi walam yuskir musulunci bai سره يد شي با المتخلل بينهما تو ها كتو ما متي هم سنن ته يريدا دا كما شي دا وين شنكا دو سين دا كا سين دي تو ها كما يتو ما قالوا ولان صحه التوبه مشروطه ingancin toba shartantacce ne bistimirariha ta ci gaba wal muwafati alaiha والمعلق على الشرق وديما عند عدم الشرق دن أبن دا أكراتا يشد الشرق تو قضاء على فاشن باشرا إيه ناكم إيه تو يا منا معودي ما بابو يا أون لا دون لا لا يضر بكثير دا أبن دا أكراتا يشد الشرق إذا الشرق يفاد أي شيء ما يفاد كما أن صحة الإسلام مشروطة ingancin musulunci an sharɗanta shi da istimirarihi ya ci gaba da shi zuwa mutuwa wal muwafatu alai amma da mutum zai shiga musulunci sai ya yanke wani ɗan lokaci ai kaga shi kenan ya rushe musulunci ya za a kama shi farko da ƙarshe kalu wa tawbatu wajibatu tuba dole ne wujuban mudayyafa bi zaman da umari mudayyakan aka ce musulunci eh, ainihin abin nan tuba wajibi ne amma wajen cin matsatsai ai ya rayuwar mutum kaga rayuwar mutum kwana nawa ne ne da rayuwar mutum mai shekara saba'in sittin saba'in daga nan matacce ne ke yawo ko bai mutu ba hmm? yanzu ka kalle ne matacce ne kawai me ya rage ba ka ga da safar na ku tsaya ku iya sosai na san ni na kusa zubarwa kaga wannan matacce ne ba abin da ya rage yanzu ku yi maza maza ku kwakwashi kayan da ke tare da shi sannan ko yanzu an kun je sa kuɗi kuke nema bai da kuɗi sai dai fasaha Ya kuka zaune ban da kuɗi sai dai fasaha yanzu wannan ya mutu ƙarashe dai kawai yanzu ina aka zo maka waje yin aka ji ba ji baturai an mutu ce Allah da iko ike Allah da iko ke sa iyayi amma aka ce igala ya mutu ce inna lillahi da zafa muka fado da shi ya za a iya mutu ce to dai ya mutu Allah mai iko ne hmm, kudurar Allah ke alƙadiru ala ma ya sha hmm. amma algarka ya musu ce mm, lokaci ya tantu dai kamata ya mace he yanzu to saboda haka nan tuba yanzu ba dole astaghfir dole ma an tuba dole ne to duba kayyadadde ne rayuwar abinci da kake shi ka daina jin daɗin ba shin kama ba daɗi cikin ya gaji da ɗauka kana kuskura kana zuba masa wani abu kana amadi ta dan gwada shi ina ji ya je ya sha kunu ne <laughs> to sai ya ce to ba ba zan ci abinci ba yanzu yi shi zai ka ci dan kaɗan kaga kana motsi sai dan an jima ya kamata ka sake samu ka ci kana yin zari kana shiga kenan kana yin zari lokaci ya ƙare kaga yanzu ka ci ka ci ka ci ka riƙe wani an ji mama ka ci bari in ya faɗa ka sa shi a ciki shi ma ba gala kaɗai ke yin haka ba kuna da yawa ku <laughs> ala ra'asi ala ra'asikum abdussalam yanzu yanzu haka an karya da safe wani kule kule da goya ya fashi a jifo yanzu in an jima ni dai bayi a bayi ake cin abinci har ba yanzu ne ya zauna bayi wani zai kai abincin sa sam cikin zai rike shi gan amma kai ko wancan ba za ka iya ba lokaci ya kare lokaci ya yi Allah ya taimake mu mun ka kai wannan lokacin ɗin a yanzu dole mu yi tuban gaske mallam bello lokaci ya yi dole in ma da can baka tuba ba zuwa yanzu to lokaci yayi da zaka faɗi gaskiya ko ka faɗi gaskiya ko ka ƙi faɗin gaskiya mutuwa ta zo kwandama ka faɗi gaskiya kwandama ka tsaya kai aikin da ya rage والتوبة واجبة وجوبا مضيقة بزمن umari فوقتها مدة العمر لو لوكسن توبة رأيوه إذ يجب عليه استصحاب حكمها حكمها يا وجب إلزنش حكمتها في مدة عمره فهي بالنسبة إلى العمر كالإمساك عن المفطرات أي كمان أظميني توبة كمان أظميني idan ka tuba yanzu ka ɗauki azumi yaushe za sha ruwa rana ta faɗi go to yanzu in ka tuba kaman azumi ne yaushe za a komai wurin ka mutu ka ɗauki wannan abu ka bashi zuwa mutuwa ai shi ne masharaɗi Allah ya huda idan ka haka ka kalli ka lokacin na daina kallon wani abu har abada shi ke zuwa mutuwa ni ban ce ba mai ke faɗi ibana da azumi ba yana da iyaka ba yanzu in kana ɗauke da azumi in ka sha ruwa ba azumi ya ɓace ba ka zama kan baka azumi to haka in kana saɓon Allah ka je ka saba Allah gaba ke ɗaya ga tubanka ya rushe tubanka ka tuba zuwa ka mutu ba za ka ƙara ba shine tsawon azumi kal imsaki anil muhtirati fi sau yau. فإذا أمسك مؤذم النهار إن يكامي ما في يوم ولي ثم نقض إمساكه ولي كامي وأن الناس أن بالمفطر يسي بطل ما تقدمه إن عزمه ولم يعتد به وكان بمنزلة من لم يمسك شيئا من يومه يا يقول أجنحة نقل مثلا أجنحة النقل الثلاثة في خامسا من على اوه نعم ايه na ga wannan ai wurin tabbar ne wa atarafa na hudu kenan da ko eh sun yadda an yi wannan sun yadda wancan abubuwan da suka yi an yi shi a kotunan eh rijalul kanisa haka suke cewa ai an yi sa'a malamai sun abin hadhihi al-aman malaman coci sun yabawa waɗanda suka yi wannan aika-aika ni na fi son in za ta magana kai min da ƙarfi eh